jiya ne rundunar sojan Najeriya ta miƙa wasu 'yan mata 'yan makarantar nan na garin Jibom har su 82 da aka samu towa daga hannun 'yan kungiyar Boko Haram ga fadar shugaban kasar Najeriya. Bayanai da ke fitowa daga fadar shugaban kasar na nuna cewa waɗannan 'yan mata 82 yanzu hakan an riga da an mika musu su kuma suna ƙarƙashin kulawar su. Duk da cewa babu wani bayani da rundunar sojan Najeriya ta yi wa al'ummar jihar Borno ganin cewa daga jihar Borno aka kwashe su zuwa babban birnin tarayyar Abuja tunda sanyin safiya ne zai aka dinga ganin jiragen sama na ta shawagi wajen jigilar waɗannan 'yan mata. kusan dukkanin yan jaridun da ke jihar dai sun kasa sun tsare don jin bayanan da zai fito daga hukumomin jihar daga bisani gwamnan jihar wani bukan shatima ya yi bayani ga al'umman jihar da ma mika godiyarsa ga shugaba muhammadu buhari da kuma rundunar sojan kasar game da wannan nasara da suka samu na sake yanto waɗannan yan mata. babin da za mu fada illa mu ce jazaka lawal allah ya saka wa shi uba mu shugaban kasa Allah ya saka wa sojojin kasan nan da civilian JTF mu da kungiyoyi da suka taimaka da aka samu mana mun nan. Allah ya bashi karfin gwiwa da lafiya. Allah ya sa a samu sauran 'yan matan nan a cikin koshin lafiya. Shine addu'an mu, shine bukatan mu kuma mun yi imani nan ba da dadewa ba za a samu sauran 'yan matan da kuma duk mutanen Borno da ke hannun 'yan ta'adda. Su 'yan jaridu game da ruwan da suka taka musamman ma wajen 'yan eh, waɗannan mata. Ai 'yan jaridu kun taka rawan gani kuma ya cancanta ya ba muku a gode muku don gwamnati da ke ci a lokacin sun ma fito sun ce ah, ba ma sace yan matan nan ba ma dauke su ba boye su aka yi don a sa gwamnatin kunya alhamdulillah hausawa suka ce rana ba ta karya sai wariya gashi nan alhamdulillah don gashi nan an samu mu kusan jarida goma sha hudu a cikin watanni shidan nan amma mun yi imani za a samu sauran mu to wai bai al'ummar jihar Borno ke cewa ne game da yanto waɗannan yan mata ga dai ra'ayin wasu mazauna birnin Maiduguri kike gani na wannan lamarin dai abu guda biyu ne na farko a gwamnatin Buhari a siyasance ta yi nasara gurin mai da yaran Boko Haram din nan musamman ma Chibok Girls din nan sannan kuma na biyu shin abinda muke dubawa menene za a gaya wa sojojin nan da suka je suka yi wannan yaki suka kamo wayannan mutanen na gashewa suka kashe don su ceci kasansu a cikin wannan bala'i sannan kuma su wayannan sojoji ne abin da aka yi wannan ana ganin cewa ba zai wato ba zai rage musu kwarin gwiwan yin fada ba to in hakan ya kasance kuma ci gaba shin boko haram din zai kare ko ba zai kare ba wannan shi na tambaya to da farko dai abin da zan ce dai na taya iyayen yan matan cibok da murnan cewa an suke yayansu amma akwai abin da yana bani matukan tsoro gaskiya abin da yake bani tsoro shine shin su wane ne a bangaren boko haram da aka suke su mutanen da da sanadiyan kama su shi yasa muka samu sauki a Maiduguri ne aka sake mutanen da sanadiyan kama su yasa ya karye ga kuwan Boko Haram ba sa iya fuskance sojoji su karba gari su aka sake to shine mu sani ba sannan na biyu sake su da aka yi din wani iri da janjaniya aka yi da su a suna an sake su su sake koma jeji su tungumi bindiga su ci gaba da kashe mu da kashe sojojin mu ko kuwa an sake su ne a sunan su ma in sun komo ga irin barnan da ba za su koma su yi irin na daba. ba. yanzu dai bayanan da al'umma ke jira daga hukumomi shi ne cikakken bayanan yadda aka kubuto da waɗannan 'yan mata da kuma irin halin da suke ciki haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya